A shekara ta dubu biyu da uku ne Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da ƙudurin dokar da nufin ƙarfafa muradu da 'yancin yara ƙanana a ƙasar. Ko da yake tun a wancan lokaci dokar ta samu turjiya daga wasu 'yan majalisar saboda cin karo da wasu muhimman al'amura da suka shafi addini zamantakewa da kuma al'adun 'yan Najeriya. Amma daga bisani dokar ta samu tsallakewa To sai dai fiye da shekaru ashirin bayan wannan doka ta kare haƙƙin ƙananan yara ta fara aiki ta gaza cimma muradin da suka sanya aka samar da ita. Dr. Nuhu Idris malami a tsangayar koyar da aikin lauya ta jami'ar Bayero Kano a yayin taron ƙungiyar lauyoyi mata ta Najeriya da yawa kana a Kano ya fayyace dalilan hakan. Gwamnati ya kamata ta koma baya ta kalli yadda take aiwatar da dokar. Kuma dokar al'umma ya kamata a wayar musu da kai san me dokar ta zo yi saboda ita doka in ka karanta ta a ido za ka cewa kamar ta zo ta ce karo da addinin ka da kuma al'adarka to kuma mutum ba ba wanda in adam da zai zo ya so ka shafe mai al'adarsa ko ka shafe mai addininsa da kuma kowace doka in al'umma ba su karɓe ta ba sun yarda da ita to ko shekara dubu za ta yi ba za ga tasirin ka. sarƙaƙiyar da ke tattare da al'amarin hukunta yaran da aka kama da laifin ta'addanci musamman a yankin arewa maso gabashin Najeriya na daga cikin abubuwan da wannan doka ta gaza warwarewa a cewar barista Zara Umar Yakubu, mataimakiyar shugabar kungiyar lauyoyi mata ta Najeriya a jihar Borno. A cikin yaran da suka aikata wannan laifi na ta'addanci akwai yaran da aka ɗauke su ba su ji ba ba su sani ba Den kuma akwai yaran su ainihin su terrorist yaran boko to wayannan yaran doka ta ba su protection tunda su yara ne kuma a wani bangare dokan bata hau kansu ba saboda yaran to shine ake cewa kamar mun da suka aikata laifi kuma ga doka ta ce su yara ne wannan dokan ba zai yi ta kama su a yaran ba ta yaya za a yi a hukunta su kuma sun yi ta irin wannan ta'addanci kamar misali yaron da boko haram ne baban shi laifin shi ne kamar yaran ci boko haram din nan wanda kamar a gida suna zaune aka kwama su boko haram suka tafi da su kin kaga from bikini an yi violating right nasu ne to ya za a yi doka ta kama su in an ba su bindiga suka je suka aikata wasu su san menene abun nan ba su ma san laifi ba ne watakila saboda yaran ta din. Dangane da haka ne kungiyar lauyoyin mata ta Najeriya ta ga dacewar an karar da gwamnati da kuma al'umma a cewar barista bilkis ibrahim suleiman shugabar kungiyar reshen jihar kano makasudin ka taron ya zama a kan jan hankalin al'umma da gwamnati a kan ya za a yi wannan dokar ta zama ta an yi ta aikace kuma gaskiya dokar za ta yi aiki inda aka gwamnati ta shirya mata to amma matsalar shine sai an saki kuɗi an ɗauki jajirtattun ma'aikata kuma ana bibiyar su masu kula da al'amura da yana ganin cewa cire dukkanin al'amuran da suka ci karo da addini da al'adu da kuma zamantakewar 'yan Najeriya daga cikin dokar na daga cikin abubuwan da za su sanya wannan doka ta kare hakkin yara ta yi tasiri a ƙasar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.